to a gaskiya ba a bi yadda ake so ba domin me ko a zamanin mulkin soja kaga shugaban kasa bai fidda kudi kai tsaye ya tura a so makami ba tare da sanin sufurin kansil ba wato majalisar soja kenan eh sannan kuma yadda muke jikin demokuraɗiyya yanzu ai bai dace ba a ce majalisar nan guda biyu ba su sani ba an tura kuɗi kawai haka da sunan a so makamai shin wannan abin ai dole ne dan najeriya duk mai hankali zai daure mai kai don haka wannan ba hujja ba ne sai dai a tsaya da shi ke kasar tamu ga inda matsayinta yake amma wasu kasashen da suka ci gaba ai sai an binciki wannan abin duk wanda yake da hannu a ciki a hukunta shi a matsayinka na tsohon soja ba ka ganin cewa wannan shi na ita da hankalin mutane a yayin da aka tinkari zaben shekarar 2015 to ai shi ya kawo lalacewar kasar yanzu ga yanzu nan kudu a gudu nan a yana a kashe mutane nan gobe jibi nan a kashe a zo kuma ana cewa ga zance ga magana ba wa'insu abubuwa wanda ke ci gaba sai dai ci baya ai ga shi ya kawo haka to kuma gwamnatin tarayyar najeriya tana cewa sojojin najeriya ba su da makamai tana kokarin ta sama musu makaman yaƙi ne eh to wannan gaskiya ne amma ba ta haka ake bin hanyar da ake samun makamin yaƙi ba a gaskiya ba haka ake bi ba domin sai a bi kowa wanda yake cikin gwamnati sai an bashi hakkinsa wanda ya dace a bashi sai an bashi to idan haka na faruwa shin anya najeriya nan ko ba a tunanin cewa akwai abin da zai faru a zaben shekarar 2015 eh kasan masu hasashe dama an fada cewa zaben 2015 akwai matsala a najeriya kuma yanzu ta nuna alama